أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haɗuwa a wannan yammaci na rana asabar a yau 22 ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu miladiya 2022 cikin tafsirin wani littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratun rum insha Allah ta'ala a yanzu mu tashi kan aya ta 37 ko 28 30 a 28 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نعم الله مدعوك تنسركي يتي ضرب لكم مثلا من أنفسكم الله مدعوك تنسركي يا بغامك مثالي دقا كاونكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء شن كنا دا أبوكان تاريا a cikin da daman ku ta mallaka fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa kuma kuke daidai a cikin wannan abin da kuka mallaka ku da waɗanda kuke bayan ku ne kafuna kuna tsoron su fasifatikum anfusakum kamar yadda kuke tsoron junanku ku كذلك hakanan نفصل الآيات muke rarrabe ayoyi da ƙaumin ya ga mutanen da suke hankalta a wannan aya ubangiji allah maɗaukacin sarki yana buga misali ga waɗanda suke haɗa allah da wani wajen bauta suke ɗaukan haƙƙin allah su baiwa wani abin bauta daban sai allah ya buga musu misali da karan kawunansu ta yadda za su gane domin misalin ya shafe su ne da su aka buga misalin shine zaraba lakum matsalan min anfusikum Allah ya buga muku misali wanda wannan misali daga jikinku daga karan kanku ya fito ba wani misali ba ne daban sai Allah ya ce hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka kuna da abokan tarayya daga abin da daman ku ta mallaka ma'ana kuna da abokan tarayya a cikin bayinku ku kaddara kuna da bayi sai aka ce wannan bayi sun yi tarayya da ku fi ma ku cikin abin da muka azurta muku mutum ne yana da dukiya kuma yana da bawa mun dai san yadda bawa yake matsayin bawa kamar matsayin haja ne ana iya sayar da shi ana iya bayar da shi kyauta ana iya gada shi to mutum yana da bawa kuma yana da dukiya shin wannan bawan zai yi tarayya da shi cikin wannan dukiya ya dinga tasarrufi da ita yadda ya ga dama ya ɗiba ya bayar ya ɗiba ya ci ya ɗiba ya abin da ya ga dama da ita fa an tumfihi sawa ko da shi ko ko da waɗannan abokan tarayya ku daidai a cikin wannan dukiyar babu bambanci bal ma ta kafu na hunkuna jin tsoronsu fasifatikum anfusakum kamar yadda kuke jin tsoron junanku kamar yadda kuke jin tsoron kawunanku shin wannan zai yi a ce ga ku da dukiya amma bayanku suna tarayya da ku a cikin wannan dukiya suna ɗiba su bayar yadda suka ga dama suna yin abin da suka ga dama kuma da ku da ku duk daidai kuke a cikin wannan dukiya ɗin bal ma har kuna jin tsoron ku taɓa wani abu saboda me kuna jin tsoron waɗannan bayan wannan abu ne da ba zai taɓa wa ba mustahil ne Allah ya buga mana misali don mu fahimci munin haɗa Allah da wani to wanda ya ce Allah yana da abokin tarayya to kamar ya ce ne mai dukiya ɗa ƴantacce yana da abokin tarayya cikin dukiyarsa amma daga bayan shi kuma ka ce bawansa ne abokin tarayyarsa shi ne yake sarrafa shi za a ɗau dukiyar wancan a bashi wannan abu ne da ba zai yiwu ba to Allah madaukakin sarki ce haka nan abokan tarayya suke wannan raddi ne ga mushrikai waɗanda suka tabbatar da ikon Allah da rububiyar ubangiji cikin ayyuka da dama amma kuma suna hada Allah da wani har in suna yin tawafi suna cewa labbaika la sharika laka labbaik ya ubangiji mun amsa maka ba ka da wani abokin tarayya illa sharikan sai dai wani abokin tarayya tamluku huwa ma Allah ka mallake shi da abin da ya mallaka shi abokin tarayya naka ne shi shine kamar ku ne a ce ku yi tarayya da a bayan ku a cikin abin da kuka mallaka dukiyar ta ku ce amma bayan ku su ne abokan tarayya ku a ciki su suke tasarrufi da ita su ake ba haƙƙin wannan dukiya wanda wannan babu wani wanda zai yarda da shi to haka nan kamar yadda ba za ku yadda ga wannan ga kawunan ko bayan ku fi tarayya da ku a cikin abin da kuka mallaka to haka nan ku tsarkake ubangiji daga yi tarayya daga abin da ya halitta a ce yau ga wata halitta tana daidai da Allah tana tarayya da Allah tana da iko irin na Allah kuma ana ba ta haƙƙi na Allah ita ake bautawa yadda ba za ku so wannan ba to haka nan ba zai ya kasance ga Allah maɗaukacin sarki ba Allah ya ce ta zalim kamar yadda muka buga wannan misali nufassilu al-ayat muke rarrabe ayoyi da qaumin yaqilun ga mutanen da suke masu hankali babu ko shakka ko ba wannan ba ma kowa daga cikin mu abin da ya mallaka to baya son abokin tarayya ya shigo ciki ya zama shi zai mai tasarrufi da abin da ya mallaka yadda ya ga dama ba wai shi yadda mai abin yake so ba yadda ya ga dama a ce wannan kudinka ne amma in za ka ɗauka ba ka da iko sai dai wani ya sa hannu a jihunka ya ɗauka ya ba wanda ya ga dama sannan in wani abu ya zo wanda ya shafi wannan dukiya na haƙƙin dukiyar shi za a baiwa ba za a baka ba babu wanda zai yarda da wannan to Allah madaukakin sarki shine yake buga mana wannan misali din Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin wannan aya ya fitar da maganar abin da ya shafi asharika bainal makhluqin tarayya tsakanin ababen halitta ma'ana taimakon juna taimakekeniya da buƙatar dole sai wani yana kusa da kai amma tsakanin ababen halitta wanda Allah madaukakin sarki shi baya buƙatar abokin tarayya amma dan adam ba zai iya rayuwa ba sai tare da abokin tarayya inda mutum ya shi zai ware shi kadai baya buƙatar kowa baya buƙatar komai a gurin kowa to da ba zai iya rayuwa ba duk yadda ya kai da kuɗi duk yadda ya kai da ilimi duk yadda ya kai da mulki shi yasa wani mawaƙi ke cewa mutane annasu ba'dhum li ba'd mutane sashin su ga sashi wa illam yash'uru ko da ba su sani ba khadamun masu wa juna hidima ne ko da baka sani ba mai kuɗi tana-tana mai hidima shi ma yana wa talaka hidima mai mulki yana wa mabiya wanda yake mallaka hidima su ma suna mai hidima ko sun sani ko ba su sani ba domin inda mai kuɗi zai zauna da kuɗin shi amma babu wanda zai gina mai gida babu wanda zai mai wanki babu wanda zai noma mai abincin da zai ci babu wanda zai gyara masa abin hawan shi babu wanda zai yi kaza to da ba zai iya rayuwa ba duk daga kuɗin kun ga dole yana buƙatar wanda zai wannan aikin daidai da gurin da mutum ke bayan gida idan ya cika lokacin yana buƙatar ya ɗebo ya kira masu kwashewa in da ba waɗannan masu kwashewar to shi kuma ya zama abin tausayi dole sai dai ya canza wata dabara ko ya wani abu dabara amma a lokacin dole yana buƙatar su da haka yana buƙatar hidimar su dan idan babu su to shi ba zai iya ba su kuma suna bukatar kuɗin shi idan ba wannan kuɗin su ma ba za su rayu ba to da haka sashen mu muke wa sashi hidima ni in taimake ka sai ka taimake ni in ina da kuɗi sai tana da aiki ka iya kaza ni ban iya ba in ba ka kuɗi kai mun ka iya ma'ana kana buƙatar kuɗi na nufin ina buƙatar aikin ka to dan haka haka rayuwar take tafiya amma Allah madaukakin sarki baya buƙatar abokin tarayya dan babu gajiyawa tare da Allah bare ya buƙaci wani abu a gurin wani saboda ya gajiya kuma Allah ba lokacin da babu Allah bare ce yana buƙatar wanda zai zama madadin shi khaliban shi ko mai gadin shi ko da baya da duk wannan Allah baya buƙata Allah shi ta kadai ne kul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi kaɗai ne kuma wanda dukkan halittu suke da bukata zuwa gare shi shi kuma baya bukatar kowa gurin komai amma kai dan adam yadda kai kana da bukata ko ba komai bakin ka yana bukatar ya ci zuwa ga ciki farjin ka yana bukatar sha'awa kana da sha'awa tana bukatar yadda zaka kwantar da wannan sha'awa din jikinka yana da bukatar hutu yana bukatar inuwa yana bukatar iska yana bukatar ruwa yana bukatar abinci yana bukatar tufafi to waɗannan bukatun da suka maimai ka dole wani ne zai maka ba lallai ka iya duka ba to amma Allah madaukakin sarki ya ma'ana ka aita da abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya shi yasa ba wani abin da Allah madaukakin sarki ya fiki irin ka hada Allah da wani irin ka kira wa Allah kishiya irin ka sanya wa Allah abokin tarayya wannan Allah ya fi shi fiye da komai alhali Allah ne ya halicce ka sai Allah ya ce mai balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adalla Allah wama lahum min nasirin Allah ya ce balittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm bal ba haka magana take ba ba haka abin yake ba ittaba allazina zalamu ahwa'u waɗanda suka yi zalunci kawunansu suka yi zalunci sun bi soyayyen zuciyarsu da ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba faman yahdi man adalla Allah to waye zai shiryar da wanda Allah ya batar wa ma lahum min nasirin kuma ubangiji ce ba su da wasu mataimaka ubangiji yana gaya mana anan a yadda lamarin yake hujja dai ta bayyana komai a fili yake wannan misali da ire-iren shi da abubuwan da Allah ya faɗa a bayan ayoyi duk sun bayyana komai da komai amma abin da yake faruwa ba zai taba allazi na zalar bal magana ba haka take ne su waɗanda suka yi zalunci sun bi son zuciyarsu a al'ahwa shi ne da abin da ya saba wa abin da Allah da manzon su suke su ya zama alhawa shi ake kira alhawa duk wani abin da mutum zai zo da shi a magana ne ko a aiki ya saba wa abin da Allah yake so ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin sunan shahawa. to Allah yake waɗanda suke zalunci allazina zalamu anan waɗanda suka yi shirka suka haɗa Allah da wani domin azzalame ne sun yi zalunci to sun bi soye zuciyar zuciyarsu ne da gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba don ba yadda za a san zuciya zama yana tare da ilimi duk inda ka san zuciya to jahilci ne tare da shi babu ilimi a tare da shi da haka Allah ya ƙara fito mana da ɗabi'ar san zuciya ce da ghairi ilmin sai Allah ce fa man yahdi man adallallah to waye zai shiryar da wanda Allah ya kasar in Allah ya riga ya kasar da mutum ba mai shiryar da shi di yadda za a kai da bayyana mai hujjoji da dalilai tun daga farkon wannan sura za mu ga yadda Allah yake bayyana dalilai jiya mun karanta ayoyi guda shida daga cikin ayoyin Allah waɗanda waɗannan ayoyi sun ishi mai hankali ya fahimci tantar Allah da bauta ya bayanci ikon Allah da ma'ana cikar kamala ta ubangiji to amma wani jiya da za ka yi da buga, ba zai gane ba to dan me saboda Allah ya batar da shi faman yahdi man azalla Allah waye zai shirya da wanda Allah ya batar wa ma lahum min nasirin ubangiji yace kuma ba su da wasu mataimaka sai Allah ya ce mu fa aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم التي فأقم وجهك للدين حنيفا فأيرد فسكرك للدين zuwa ga addini hanifan kana musulmi fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha halittar Allah wanda ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika ad-din qayyim wannan kuma shine addini mai kakki walakin aktsara an-nas la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su sani ba ubangiji ce fa'aqim ana ana umarta annabi sallallahu alaihi wa sallam amma umarnin mu ake wa al'ummarsa da mu da shi gaba daya fa aqim wajhaka ka tsayar da fuskar ka ka miƙar da fuskar ka ka tsayar da ita ka daidaita ta anan ba ce ka miƙa zuciyarka ba sai aka yi magana fuska saboda inda fuska ta fuskanta nan zuciya ta fuskanta domin zuciya tana kirji ne bangaren hagu to idan ka fuskanta da fuskar ka tonan zuciyarka take da ka ana nufin ka mai da lamarin ka tsaya kyam akan addini ka bi addinin Allah wanda ya halicci mutane akan wannan addini da ka fa aqim wajhaka lid-dini hanifan hanifan shine al-hanif al da larabci shine karkacewa almayu, mayl wal 'adlu don an ce al shine wanda ya karkata zuwa ga gaskiya ya bar abin da yake din na bata na ƙarya to ka tsayar da fuskarka kana mai musulmi mai miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki mai bin gaskiya kana mai daidaituwa shine hanifan mu'tadilan ma'ilan an jami'il adyan munharifa ka bar duk wani addini da ya kauce wani Allah ka bi addinin Allah kaf kada kai kwane-kwane kada kai shirka kada kai bid'a a babin aƙida ka tsarkake Allah a babin ibada ka kiyaye kada ka fada cikin abin da yake na bid'a abin da manzon Allah bai zo da shi ba abin da manzon Allah bai koyar ba kada ka bauta wa Allah da wannan ka tsaya hanifan ka karkace wa duk wata banna ka miƙe zuwa ga gaskiya sai Allah ce fitratan lahi wannan halittar Allah kenan allati fatara an-nasa alaiha wanda ya halicci mutane a kanta wannan kalma ta al-fitra malamai sun yi maganganu da dama wajen ma'ana mai ake nufi da ita domin ya inganta a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra babu wani abin haihuwa shi ana haihuwa sa akan al-fitra abawahu iyayensa ne yuhawwidani iyayen shi ne daga maza su mai da shi ba yahudi aw yunasiranihi ko su mai da shi kirista aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majushi kama tuntabil bahimatu bahimatan jama'a. kamar yadda dabba lafiyayya take haihuwar lafiyayyar dabba da ta haɗa komai da komai hal na fiha min jada'a manzo Allah ce kun ga dabba lafiyayya ta haifi lafiyayyen dabba kun ga wani yankin kunne a tare da dabbar da aka haifa za ku ganta ita ma lafiyayya to haka ake halittar mutum haka ake haihuwar mutum a cikin kyakkyawar ma'ana kamanni kyakkyawar fitira kyakkyawar halitta to sai malamin su ce me ake nufi da fitira anan Allah ce fitratan lahi fitira Allah cikin hadisi manzo Allah ce kowane abin haihuwa yuladu ala alfitra ana haihuwarsa akan alfitra to wasu sai suka ce abinda ake nufi da alfitra shine al ma min mauludin babu wani abin haihuwa illa wa yuladu ala alfitra fa sai ana haihuwar shi akan musulunci iyayen shi ne suke mai da shi ba yahude daga baya ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba madushi kamar yadda dabba lafiyayya take haihuwar lafiyayyar dabba haka nan ake haihuwar duk wani abin haihuwa akan musulunci suka ce fitratan lahi musulunci da Allah ya halicci halitta a kai wannan fasarar nasa alaiha da Allah ya halitti mutane a kai la tabdila da khalqillah babu canji ga abinda yake halittar Allah suka ce dan haka abinda ake nufi da fitra anan ana nufin ma'ana musulunci ana haihuwar yaro ba tare da kafirci ba yana kan alkawarin da Allah ya yi da bayi da halitta tun gabanin a halitce tun gabanin halitta su zo duniya tun muna tsatsan annabi adam Allah ya riƙe alkawari da dukkan halitta وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah madaukakin sarki ce ka tuna yayin da ubangiji ya rike ma'ana wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ka tuna yayin da ubangiji ya rike daga ƴaƴan adam min daga ma'ana zurriyarsu ubangiji daga cikin tsatsu tun muna adamu zar ubangiji wannan alkawari da dukkan halitta yace alastu bi rabbikum suka ce ba ni ne ubangijin ku ba suka ce Allah ce ba ni ne ubangijin ku ba suka ce kai ne ubangijin mu ya Allah to duk wani abin da za a yi wa ana haihuwar ta kan wannan alkawari amma daga baya ne yake canzawa da gaske ce alfitra anan al-islam wannan shine fassara wasu daga cikin malamai wasu suka ce al-fitra abinda ake nufi al-bada'a allati ibtada'ahum Allah alaiha ma'ana farko abinda tun asali Allah ya halicci mutane akai shi ake kira al-fitra al-bada'a ay ala ma fatara Allah alaihi khalqahu ma'ana akan yadda Allah ya halicci halittarsa cewa ya halicce su don rayuwa da mutuwa da arziki na shiga aljanna da tsiya ta shiga wuta da kuma abin da za su zama in sun balaga ma'ana anan suna nufin asali kowane mutum ana haihuwarsa ne kan yadda Allah ya fare shi in Allah ya rubuta shi dan aljanna ne zai tashi dan aljanna in Allah ya rubuta shi dan wuta ne dan wuta zai tashi in Allah ya rubuta zai rayu zai rayu in Allah ya rubuta ba zai rayu ba zai rayu ba da haka anan ana nufin albada'a ma'ana yadda aka kirkira abu yadda aka fara da abu haka Allah madaukakin sarki ma'ana ake halittar kowane yaro da haka abin ake nufi kenan suka saba hujja su ma da dalilansu suka ce wanda dama Allah ya riga ya halice shi batacce to zai tafi zuwa ga bata ko da ya yi shari'a zai koma zuwa ga bata wanda Allah ya fara halittarsa akan shari'a to zai shiryar da shi ko da ya aiki na bata zai dawo zuwa ga shari'a kamar yadda Allah ya fara halittar iblis da can Allah ya fara shi batacce suka ce wannan shi ake nabi da alfitra a cikin hadisi din to akwai wanda kuma suka ce abinda ake nabi da alfitra a cikin hadisi shine alqal halitta ma'ana Allah madaukakin sarki ya halicci mutane akan abin da ya kaddara akan abin da ya so don haka fitra din nan tana nufin halitta fitratan lahi lati fatara an-nas 'alayha ma'ana halittar Allah da Allah ya halicci mutane akai ay fatara Allah khalqa fitratan Allah ya halicci mutane halitta wasu zuwa ga wuta wasu zuwa ga aljanna da haka suka ce wannan shine abinda ake nufi ibnu abdul barri cikin at-tamhid yayi dogon bayani kan abin da ya shafi wannan kuma in ka duba tafsirin imamul qurtubi a ƙarƙashin wannan aya shi ma ya yi ƙoƙari ya taƙaice ya rairayo abinda ibn abdulbar ya faɗa sirrin jayar da cewa abinda ake nufi da alfitra hiyar khilqa ita ce halitta allati khalaqa Allahu alaiha al-mawlud wanda Allah yake halittar yaro a kanta duk wani wanda aka haifa ana haifarsa da halittar sanin ubangiji ma'ana zai iya gane Allah in an karantar da shi zai fahimci addinin Allah in an nuna masa ma'ana Allah ya halice shi akan wata halitta ya arifu biha rabbahu idza mablagan idza balaga mablagha al-ma'rifa shine ma'anar fitra da haka ba wani abin haihuwa da ake haifa face ana haifarsa akan halittar da zai iya gane Allah da an masa bayanin Allah zai gane to amma abin da ke faruwa iyaye su suke mai da ɗaba hude mana idan ya girma sai su tasa fahimtar da shi Allah maɗaukacin sarki sai su mai da shi ba yahude in yahudawa ne in ba in ba tsare ne sai su mai da shi nasara sai su mai da shi wannan da shi Allah yi shi yadda da da an kyale shi akan yadda Allah ya halicce shi to da an gaya mai Allah zai gane Allah to amma zuwa yadda tunanin ake gabanin ya kai sun yana karami za a ce tun same wasu abuwa sai waye gari ya zan ba majusi ko ba yahude ko wani abin da ya kama da wannan kamar yadda ma'ana kamar yadda mutane suke canzawa sai a waye gari ya canza ya koma wani abu daban suka ce wannan shi ake kira da fitra shine abin da ibnu abdulbar ya rinjayar shine abin da shi ma imam qurtubi ya rinjayar suka ce abinda ake nufi fitrat Allah halittar Allah allati fatara an-nas alaiha wanda yake halittar mutane akan ta duka Allah yana halittar mutane akan karba addini akan san gaskiya akan gane gaskiya din to amma daga baya wasu dalilai ne suke zuwa sai su juyar da mutum sai sa Allah ce la tabdila li khalqillah babu canji ga abinda Allah ya halitta haka Allah yake halittar mutane da iya gane gaskiya daga baya ne ake zuwa a canza zuwa ga wani abu zalika dinul qayyim tsayawa kan addini da miƙewa kan abinda Allah yake so wannan shine addini miƙaƙƙe walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba da haka suke karkacewa su fada wani guri daban cewa na tabdila da khalqillah ba canji ga halittar Allah ma'ana wannan ɗabi'a da Allah ya halicci mutane a kanta a wurin Allah ba canji ma'ana in ka ga lalataccen to fitsarar duk da an halice da fitsarar karɓar gaskiyar to amma Allah maɗaukakin sarki dama sun yi halice shi lalatacce ne amma Allah bai zare masa fitsarar ta karɓar gaskiyar ba ko ta gane gaskiyar sai dai dama kuma Allah ya riga ya kaddara komai don haka babu canji ga abinda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya kaddara zalika addinin qayyim wannan shine addini mikakke wanda yake na gaskiya ba na addinin musulunci shine addinin qayyim walakin na aksaran nas sai dai mafi yawancin mutane la ya'lamuna musani ba da haka sai suke fadawa cikin sabawa Allah da wancan kalar da abinda Allah yake so sai Allah ya ce mai منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون نعم منيبين إليه سنة ما تقوم بريش wattaquhu kuma ku kiyaye dokokin shi wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku kasance cikin masu hada Allah da wani masu yin shirka min allazina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka ma'ana yayya ga addinin su suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama jama'a jama'a kungiya kungiya kullu hizbin kowane jama'a bima ladaihim da abin da yake wajen ku farihun suke farin ciki ubangiji Allah madaukakin sarki a nan yana gaya mana yadda ya kamata mu zama yadda ya kamata bayi su zama su mai da lamarin su zuwa ga Allah munibi na ilahi suna mai koma su komawa zuwa ga Allah ta hanyar yin tuba ta hanyar tsarkake addini ga Allah munibi na ilahi ko suka ce muqbiri na ilahi suna masu fuskantar ubangiji Allah madaukakin sarki ne ilaihi min adh-dhunub suna masu tuba daga zunubi sai Allah ce wattaqu ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine kamanta abinda Allah ya ce da barin abinda Allah ya hana kamanta abinda Allah ya umarni da barin abinda Allah ya hana wajen bari ka bari a wajen bari ba a cewa kamantawa sai dai bari gaba daya da aramun ka zance shi amma wajen ayyukan da Allah yake so kamantawa dan ba wanda zai iya yi ɗari bisa ɗari sai dai ya kamanta kuma kowa kamantawa daidai yadda zai iya fattakullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah iya iyawarku kowa ya iya iyawarsa kuma Allah ya san iya iyawar mutum manzo Allah ya abinda na umarce ku ku zo da shi mastata'tu iya yadda za ku iya amma abinda na hane ku ku hannu da aka ce cewa hani ya fi karfi fiye da umarni shi hali gaba ɗaya ba wata ƙofa in an ce bari kurin ka bari amma an ce ka yi yanzu kamar abubuwa da yawa da aka umarta da Allah yake so wani ba zai iya zuwa da su duka ba to sai kai kamanta iya yadda za ka iya iya ƙarshen abin da za ka iya shine ya ayu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih to ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron shi to Allah ce wattaquhu wa aqimus salata ku tsai da sallah bayani ya sha gabata tsaye da sallah yin ta kusa lokaci yin ta tare da kiyaye sharuɗanta tare da kiyaye wajibanta da rukunanta da yin ta kamar yadda manzon Allah ya koyar idan mutum ya yi sallah ba kan lokaci ba bai zama cikin waɗanda suka tsaye da sallah ba idan mutum ya yi sallah bai kula da wajibanta ba bai zama cikin wanda suka tsaye da sallah ba da haka mutane da yawa da suke ganin su masallata ne amma ba sa yi akan lokaci ko suna yin tabirwuri ba nutsuwa a tsumanina a cikin sallah dole ne a samu wannan wajibi ne dole ne a samu tsumanina a cikin sallah ma'ana in kai ruku'u ka tsaya yadda manzo Allah ya faɗa gwargwadon yadda zaka daidaita kana mai ruku'u in ka dago daga ruku'u sai ka miƙe kyam ka daidaita ka yi zikiri sannan ka tafi sujjada in ka tafi sujjada sai ka daidaita kana mai sujjada waɗannan gabbai naka guda bakwai duk sai sun yi sujjada ga Allah kowanne sai ya taba kasa goshi da hancinka hanci sai ya taba kasa goshi da hanci sannan ta zafin hannayenka guda biyu su taba kasa sannan gwiwowinka guda biyu su taba kasa waɗannan ma'ana gabai sannan can ƙarshen ƙafafuwanka ma'ana yan yatsun ƙafafuwanka su taba kasa kaga can biyu gwiwowi biyu hudu sannan ga hannaye shida baki da hanci kuma da goshi ɗaya kenan bakwai waɗannan su ne gaɓɓai guda bakwai da manzon Allah shi an umarce ni in sujada a kai masu yin sujada hanci baya taba kasa wannan sujada ba ta zama cikakkiyar sujada ba ko wanda zai sujada ya takuri wani yin sujada sai ga yayi ma'ana kamar ya wani doro ya takuri shi ma wannan ba a so ya sujada ya dan saki jikin shi sannan duka gabansa su taba kasa ko su taba gurin sujada to wanda yake yin sallah baya cikakkiyar sujada wannan bai zama cikin wanda suka tsaye da sallah ba wanda yake yin sallah baya kiyaye rukunan sallah ko baya karanta fatiha ko bai iya ba ko ko a'a baya cika ruku kamar yadda muka faɗa ko baya yin ruku umma to wannan babu shakka baya cikin wanda suka tsaye da sallah da haka Allah ya ce wa aqimu salata ku tsaye da sallah ma'ana ku yi ibada yadda Allah madaukakin sarki yake so wala takunu minal mushrikin kada ku zama masu hada Allah da wani a wajen ibada din ku tsarkake ubangiji ku bauta masa shi kadai kada ku zama cikin masu yin shirka A nan wala ta takunu minal mushrikin umarni ne da yin ikhlasi ma'ana mai sallar dan Allah kadai kada mai sallar dan wani abin duniya ko dan a ce muna yi ko dan wani abu wanda duk waɗannan abubuwa kamar yadda muke maimaitawa a yau akwai abubuwa da yawa da suke tun kuɗa mutane suna shigar da riya a cikin irin waɗannan abubuwa a cikin irin waɗannan abubuwa ta ga yanzu misali wanda saboda neman wani mukami ko neman wata kujera zai sa idan da bin masallatan juma'a yana sallah anan nan dan a ce shi mai sallah ne ai yana tare da mu yazo nan yayi yaje je can yayi yaje can yayi to kaga in yayi wasa wani nau'i na biyar shi cikin ayyukansa domin yana gwada wa mutane cewa wannan sallar da yake kanta ne yake da ita in yayi wasa sai riyata shi da ciki ina ne da kake yin sallah ci gaba da yin ka inda kake amma yau ka je can gobe ka je can ana nuna mutane ai ni ina tare da ku ai ni ma musulmi ne ai ni ma ina sallah wani ma yana sallah ana ɗaukar shi yana yin sallah ana ɗaukan shi yau a ce ai wani can yi sallah duk ya kamata ɗin siyasa musulmi su dinga lura da irin waɗannan abubuwa su hana masu yi musu irin waɗannan abubuwa in ka tafi umara ka hana masu ɗaukowa suna yaɗawa in ka tafi aikin hajji ka hana masu ɗaukowa suna yaɗawa yayin da kake sallah a gida ko a masallaci ko a ina ne in wani yazo zai ɗau hoto ka hana shi wannan tsakaninka ne da ubangiji kada ka yi kamfen da wannan amma an ka wata haƙa rijiya ko wani gyaran hanya ko wani abu wanda dama akwai manufayi a ciki ta mutane su gani to wannan da sauki ba fiye ba kamar aikin ibada ba shi aikin ibada an shigar da riya a ciki zunubi ake samu amma aikin al'ada idan kai niyya sai Allah ya baka lada in baka yi niyya ba sai zan ba ya ba fallasa shi kenan ba za ka yi laifi a gurin Allah ba yanzu idan ka zo da hanya ta lalace ka ka ba da kuɗi a kawo ƙasa aka ciki aka zuba ina ma ka ba da kuɗi aka yi kwalta aka fidda magudanar ruwa ka yi dan mutane su zaɓe ka ko don su gani ko don su yaba maka shi kenan ba ka da rada a gurin Allah amma ba za a rubuta ma zunubi ba tunda dama wani abu ne da yake ayyuka ne da yake ba ibada ce tsantsa ba amma abin da ibada ne tsantsa in ka yi shi dan mutane su gani ba lada kuma ga alhaki a gurin Allah to shi yasa Allah anan ya ce wala takunu minal mushrikeen kada ku zama cikin masu hada Allah da wani wajen ibada ku yi ibada dan Allah kadai sai Allah ce minal ladzina farraqu dinahum daga waɗanda suka raba addinansu a nan malamin ta ce al-mushrikin sai zuwa da bin ta ce abinda ake nufi al-yahud wan nasara kada ku zama cikin yahudawa da nasara waɗanda farraku dinanmu suka rarraba addininsu domin ma'ana za ka yi yahuda sun kasu gida gida gida haka nan kiristoci sun kafi gida gida gida game da manzon Allah ya bayar cikin hadisin da yaro ta hanyoyi da dama cikin sunan Abi Dawud da Musnad da Imam Ahmad da Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim daga sahabbai da dama manzo Allah yake cewa nasara sun kasu kaso yahudu sun kasu saba'in da ɗaya nasara sun kasu saba'in da biyu wannan al'umma za ta kaso kaso saba'in da uku malamai suka ce a nan ana faɗan manya-manyan kashe kashe ne ma'ana akwai manya-manyan usul wanda a ƙarƙashin su kuma akwai ƙanana to manya-manyan wannan adadin za a samu kaso saba'in da uku a cikin wannan al'umma in ka ɗauki manya-manya kamar kawari kaga tushe ne kawarijanci wata aƙida ce a ƙarƙashin ta kuma akwai kashe-kashe daban-daban in ka ɗauki rawafi shi an ci a ƙarƙashin ta akwai kashe-kashe daban-daban in ka ɗauki alaiti za da mu'tazilawa kuma gida-gida ne to wannan ake nufi to wannan al'umma haka za ta ta yi to ake wasu malamai suka ce wala ta takunu minal mushrikin kada ku zama cikin mushrikai ma'ana al-yahudu wan nasara waɗanda minal ladina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su shi'a an ya zama jama'a jama'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kowane jama'a suna farin ciki da abin da yake gurin su shi yake kayatar da su shi kadai suke dauka addini shi kadai kuma yake birgewa wasu kuma malamin suka ce anan minal mushrikin kada wala takunu minal mushrikin kada ku zama kamar mushrikai waɗanda ne allamin allazina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su zama gida gida ya an gida gida shi yasa kowace fassara ka dauka a cikin akwai jan kunne ga mu musulmai kada mu kasa wannan addini gida-gida ya zama kowace kullum hizbin bai ma da dangin farihun kowace da abin da yar uwarta da abin da suke kai take farin ciki don haka karkasuwa gida-gida ma'ana yadda al'umma ta kasance wannan sashi yana kafirta wannan sashi wannan yana kafirta wannan sashi wannan yana ɓatar da wannan wannan yana ɓatar da wannan Allah ya hana abinda ake abinda Allah ya gaya mana fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayar da fuskarka zuwa ga addini kana ma'ana tsayuwa kana mai daidaituwa mai karkata ga duk wani abin da ya saba wa addini shi ya sa duk wanda zai zo ya kafa wata kungiya ya kuma ɗora kiyayya da soyayya a kanta wannan ya saba Allah da manzon Allah wanda zai ce ga kungiya ta ga sunanta da ka duk wanda ya amsa wannan kungiya shine musulmi shine dan uwana wanda bai amsa ta ba ba musulmi bane ba dan uwana bane wannan saba wa Allah da manzon Allah ne ya shiga cikin wannan hani din haka nan wanda zai zo ya kira wani mutum ya kafa wani mutum ya ce wani shi ne shehu mu duk wanda yake tare da shi shi ne namu wanda baya tare da shi ba namu bane wanda yake kan abin da muke kai shi ne kamar yadda yahudu suka ce wa qalatul yahudu laysat an-nasara ala shay suka ce kiristoci ba ta kan komai wa qalatul nasara laysat yahudu ala shay su ma kiristoci suka ga yahuda to haka duk wanda zai zo ya nasarta wani mutum ya wale wani mutum ya ce ai dole ka shigo dariƙar shi ko ka shigo hanyar shi ko ka shigo ƙungiyar shi in ba haka ba to kai ba ka tare da shi to duk wannan yana cikin abin da Allah ya hana ko wannan al'umma ta samu kanta kace take cikin wannan lamarin Ko wanne kamar yadda Allah ya faɗa kullu hizbin bima ladayhim ko wanne da abin da yake gurin su suke farin ciki in ka bi tarihin kungiyoyin addini da haka suke duka za tarar cewa in ka ga wata da wata wai suna hadi sun ce ai mu ɗaya muke to suna faɗa ne amma in za ka koma ukul nasu za kuma abin da suka kafu a kai sai ga kowanne zaman kan shi yake kowanne ma yana haɗa sharaɗin kada a haɗa shi da ɗan uwan shi to wannan duk ba daidai ba ne abin da musulunci baya faɗa da shi shine zama akwai wani suna da mutum ya zama dan a tantance shi kamar lokacin da manzon Allah ya bar duniya al'umma suna kan abu daya zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar duka al'ummu suna kan abu daya amma daga lokacin da aka ce sayyidina Umar sai aka ba da samun fitintunu aka zo aka ce jina Usman waɗanda suka kace jina Usman din nan fa akwai wanda su suna ganin mala da Allah zai ba sun yi jihadi sun kawar da wanda yake mabarraci da aka sun yi wannan da sunan daidai ne an gwada musu daidai ne har aka zo zamanin jina Ali aka ma fara faɗa da juna hawarija suka fito suna ganin cewa sune ne kaɗai musulmi ala wajhil duk wanda baya tare da su ba musulmi ba suka yaki sayyidina ali suka yaƙi dukkan musulmai to tun daga wannan lokacin sai zamana ana ana amfani da rabazan ahlus sunna wal jamaa wanda yake bin yadda manzo Allah yake ki sai a kira shi ahlus sunna ma abokin sunna dan manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati ko bi sunnata da suka tambaya manzo Allah ya ce in kun rayu za ku ga sabani mai yawa sai manzo Allah ya ce to yi mana wasiya sai manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati da haka wanda suke kan wannan tabarki sai ake kiran su ahlus sunnati wal jama'a to amma sunan da zaka ba wa kanka misali ka kaba wani cibiya ko ka kaba wani kungiya ka ce sunan ta kaza in baka gina soyayya da kiyayya ba da sauki mana in ka yadda cewa wanda ma bai amsa wannan suna inda yana kan addini yana kan gaskiya to musulmi ne dan uwanka to da sauki amma abu mafi muni shine gina soyayya da kiyayya akan wannan suna ka gina soyayya ana gina soyayya da kiyayya akan kalmar shahada la ilaha illallah shine alwala wal bara zaka so mai wannan kalma ka ki wanda yake wannan kalma wanda yake musulmi mai saƙo, ka so shi gwargwadon musulunci shi ka ki shi saboda safai shi ya zama gashi musulmi ne amma yana sata in an yi magana a matsayin ka na musulmi ina son ba kuma zan so abin da zai cutar da kai ba a matsayinka na musulmi amma a ɓangaren sata da kake kuma ba na son ka ina ƙin ina kin wannan hali. za ka so shi gwargwadon wannan ka ƙi shi gwargwadon ma'ana aikin da yake dan mutum ɗaya na iya haɗa alkhairi da sharri a tare da shi ya zama akwai alkhairi a tare da shi kuma ya zama akwai sharri a tare da shi to sai a so shi gwargwadon alkhairin shi a ƙi shi gwargwadon sharrin shi idan ku ya warware kalma ɗin ya warware kalmar shahada to za a ki shi ne dan ya warware wannan kalmar shahada ɗin da haka ana gina wala'i da bara'i akan addini ana gina soyayya da ƙiyayya a addini duk wani abu wanda ba wannan ba ba a kallon shi ana ajiye shi gene in ya ci karo da abin da addini ya zo da shi shi yasa ƴan uwantaka ta jini ko ta yare ko ta launin fata ko ta gari duk gaba ɗaya a musulunci narkewa take in ana magana kalmar shahada da haka wanda ya zo da ita yana gaba da wanda bai zo da ita ba ko da shi dan uwa ne a yare ko a jini ko a wani abu kamancin wannan to Allah madaukakin sarki ya hana mu wannan rarrabuwa yace wa atasimu bi hablillahi jami'an ko haɗe kuma ana rike igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku lallaba anan malamai na mana tambayi da cewa rike igiyar Allah shine ma'ana mu tsaya kan alqur'ani da hadisi shi yasa malamai ta ce duk wani haɗin kai in za a yi shi koma bayan wannan to ba zai zama haɗin kai na gaskiya ba shi yasa kuskure ne da wasu ke fahimta suna ɗaukar haɗin kai shi ne kurin kai ka je kai naka ne in je in kada in ƙara cewa naka ba daidai ba ne kada kai ma ka ce na ba daidai ba ne shi ke nan shi ne haɗin kai wannan kuskure ne shi sa ayar da Allah ce wa a tafi mu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bayan ta bayan Allah ya ta wannan aya da umarni na haɗewa da dunƙulewa da riƙe igiyar Allah sai kuma Allah ya ce wa Ya minkum ummati ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari Allah ya ce a cikin ku a samu wata al'umma dan kada ka zo ka bayyana wancan ittisab din yana nufin a daina wa'azi a'a ittisab na gaskiya shine mu zo mu baje abin da muke kai ina ne ya dace da alqur'ani da sunna mu rike ina ne ya saba alqur'ani da sunna mu bari da abin da muke sabani kuma farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah ga manzon Allah har wani daga cikin malamai na cewa da babu warakar cutar da za ta same mu ta rabuwa da Allah ba zai ci mu koma alkur'ani da sunna ba tunda Allah ya ce farudduhu ila Allah wa rasul to tabbas mun koma alkur'ani da sunna din za mu samu waraka na wannan abin da yake damun mu da haka sai mu zo mu sa alkur'ani mu sa sunna su zama mana masu yi mana hukunci masu yi mana jagora cikin dukkan ayyukanmu idan muke wannan to za mu tafi kan addini idan dai ba daidai ba dole a gyara mun ta hanyar da ta dace idan kai ba daidai ba dole a gyara ba ta hanyar da ta dace ba wai a daina wa'azi ba a zauna kurum a shiru wannan kuma ba shine addini ya umarni da shi ba shi sa Allah yake wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'dha'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hubratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سألنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ذاك أمرنا يا ون أمرنا وأزياد يوم يوم الآية dan a nuna mana cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar baya raba kan al'umma sai dai in ba yi shi yadda Allah madaukakin sarki ya umarta ba Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kada ku zama cikin waɗanda suke yin shirka minal ladina daina dinahum daga cikin wanda suka raba addinin su wa kanu shiya'an suka zama jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane jama'a suna farin ciki da abinda ma'ana suke da shi sai Allah ya ce mu وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون نعم هذا ننسى أن لا يتجامن أبي المتالي وإذا مس الناس إذا من الأنني قوة توتاتك من المتالي دعوا ربهم في فكراء بنجلس munibina ilayhi suna masu komawa gare shi thumma idza azaqahum minhu rahma sannan idan ya dandana musu wata rahma daga gurin shi idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai a samu na bangare wasu jama'a daga cikin su suna hada ubangijin su da wani suna yin shirka Allah ya ce li yakfuru bima atainahu karshe sun yi wannan shirka ne dan karshen lamarin su su kafirce da abin da Allah ya ba su fatamatta'u to ku ji daɗi fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani ma'ana ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar mutane wai da masanna fa zurrun idan wata cuta ta samu mutane kamar fari ko wani tsanani da auren ba sun fi kira ubangiji kamar yadda Allah ya gaya mana a baya suna yi kai, in san hau jirgin ruwa in sun shiga cikin wahala sai su kaɗaita Allah da kira nemi na ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah suna masu fuskantar Allah bayan shirka a lokacin wannan abin mamaki ne ubangiji yana hakaito mana wannan azabin abin mamaki mana annabi sallallahu alaihi wasallama kai mamaki irin waɗannan mutane waɗanda in abu ya same su na tsanani za ku koma zuwa ga Allah Dan ya yaye musu abin da suke kai saboda a lokacin sun san ba mai yayewa sai Allah amma sun mai iza a zaƙahum min rahmatan sannan in ya ɗanɗana musu ta rahama daga wajen shi ma'ana ya ba su lafiya ya ba su ni'ima ya yayi musu abin da suke ciki idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga wannan mutanen suna hada Allah da wani wajen ibada sun koma zuwa ga shirka wannan abin mamaki ne mutumin da ya shiga wahala ya san ba wanda zai fitar da shi sai Allah kuma ya roki Allah din kuma Allah ya fitar da shi kuma bayan ya ya kubuta kuma ya zo ya koma cikin shirka babu shakka wannan abin mamaki kuma wannan ya nuna cewa batan mutum ya kai bata tunda kenan ya ɓace bisa gaskiya yana sanin ga wanda ya cancanta abautawa shi yasa Allah ya ce li yakfuru bima atainahu suna yin wannan ne dan su cewa abin da muka ba su shi yasa suke yin shirka din ko kuma li yakfuru dan karshen lamarin su lamul aqiba dan karshen lamarin su su kafirce da abin da muka ba su sai Allah ya ce fatamatta'u to ku ji dadi ku ji daɗi wannan gatsi ne tahdid ne wa wa'i tsoratarwa ne da jan kunne ku ji daɗi fa tamatta ku ji daɗi fa sauka ta alamun amma da sannu za ku sani da sannu za ku sani wani cikin magabata yana cewa ko da ɗan adam ɗan uwanka ya ce je ka ai za ka gani ko je ka ai za ka sani to ka san wannan jan kunne ne da abin ban tsoro to ina kuma ga Allah Allah ce fa tamatta'u ku ji daɗi fa sauka ta alamun da sannu za ku sani ma'ana wannan wa'id ne da narkon azaba da jan kunne akan wannan abin da suke saboda mamakin abin da suke ma sai Allah ya ce am anzalna alaihim sultanan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun mana irin wannan abin da suke am anzalna alaihim sultanan ko mun sauka musu da wani littafi ne wata hujja fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun shi littafin shi yake faɗar abinda da suke yi na shirka din mana wai suke yin wannan shirka suke yin wannan abin kai ka ce an saukar musu da sultan sultan anan ai kitaba an saukar musu da wani littafi ne wanda a cikinsu aka yi musu bayanin cewa ga abin da za ku yi ga abin za ku yi littafi aka saukar aka umarce su da haka fa bima littafin ne yake gaya musu yake musu bayanin abinda ma'ana suke aikatawa babu shakka wannan abin mamaki ne da haka wannan jan kunne ne da dukkanmu a duk lokacin da ka shiga wata musiba ko mutum ya samu kai cikin wani bala'i ya roƙi Allah kuma Allah ya yi masa to abin da yake wajibi a kan shi ya ci gaba da tsayawa kan wannan gaskiya da kan wannan addini kada mutum ya kuskure in ya shiga bala'i ya tuna Allah kuma idan ya shiga ni'ima ya manta da Allah to in yi haka abin da zai biyo ba da zai kyau ba manzo Allah yana cewa ta'arraf ila Allah fi raqati ka tuna Allah yayin da ke cikin yalwa ya arifka fi shidda in ka shiga tsanani sai Allah ya tuna da kai yayin da ke cikin ni'ima da jin daɗi ka ambaci Allah ka tuna Allah ka kiyaye sallah ka kiyaye azumi ka bi abin da Allah yake so yayin da ka shiga tsanani sai Allah ya tuna da kai amma in ka watsar da addini sai ka shiga tsanani sannan za ka nemi Allah idan kuma tsanani ya tafi za koma su wanda ɗabi'a ce mara kyau kuma ɗabi'a ce wadda ba ba ne na mu'mini mu'mini tana tare da Allah a kowane lokaci a lokacin tsanani da lokacin daɗi amma wanda bai tuna Allah a lokacin tsanani amma an zo daɗi ya manta da Allah babu shakka wannan yana kan turba wanda take ba daidai ba ubangiji Allah ya dace da mu ina gana ne kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora akan inda muka tsaya abinda muka karanta da daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi na kuskure Allah ya fi mana babu ikon gyarawa ubangiji Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sunayenka madaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa mu mai albarka Allah duk wanda ya nemi mai addu'a da ma wanda bai nema ba Allah ka biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah kai mana maganin abin da ba za mu iya ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin